Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a salamu alaikum barka da sake saruwa da ku a shirinmu na hantsi ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel. Amurka ta soke harajin da ta saka wa karafa da dalma da ake shigan mata da kasar Canada da Mexico. Jiya Juma'a jaridar The Washington Post ta fara fitar da rahoton ana neman gwamnatocin kasashen Mexico da Canada su dauki matakan tabbatar da cewa ba a shigar da karafin kasar China ba ta kasar su zuwa Amurka. yarjejeniyar da za ta fara aiki daga ranar lahadi kuma ana sa ran za ta taimaka wajen share hanya ga gwamnatin shugaba donald trump da dawo da martaba yarjejeniyar kasashen arewacin amurka cikin watan maris din shekarar 2018 shugaba trump ya saka haraji yana mai cewa dole cewa saboda matakan tsaron ƙasa amurka ta ci gaba da barin china tana shigar da karafa da dalma waɗanda hakan ya lalata farashin a faɗin duniya da kuma haddasa rufe wasu kamfanoni a nan amurka Shugaban ƙasar Masar Abdul Fattah el-Sisi ya yi wa wasu ɗaruruwan fursunoni afuwa da shahararren ɗan jaridan nan da ya yi ta sukar gwamnatinsa. Ɗan jarida abdul Halim Kandil an yi masa afuwa ne bayan da aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru uku a gidan yari biyu bayan sa da laifin yi wa fannin shari'a barazana a watan disamba shekara ta 2017 kamar yadda jaridar gwamnatin masar ta fitar da rahoton ranar alhamis an tuhumi kandil da sauran wasu da ake zargi su goma sha bakwai ciki har da tsohon shugaban kasa daga kungiyar muslim brotherhood shugaba muhammad morsi yin afuwa ya soke dukkan hukuncin da aka yanke musu da tsawon da kwanakin da aka ba su tun shekarar uku. an kuma daidaita abin da girman watan da muke ciki na watan ramadan lokacin da aka saba ganin hukumomin suna yi wa fursunoni afuwa a matsayin wani aikin alkhairi ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta kiyasta akalla mutane dubu sittin ne aka kama a masar saboda siyasa tun lokacin da lcc ya hau mulki sai dai lcc ya musanta da cewa babu wani fursunan siyasa da aka kama a ƙasar da ke arewacin nahiyar afirka to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani harin sojin jiragen sama na kasashen waje da aka kai kudancin lardin helmand da ke afghanistan ya kashe mutane akalla goma sha bakwai a bisa kuskure tare da kuma raunata wasu goma sha hudu jiya juma'a wani jami'in tsaron yankin wanda ya nema ɓoye sunansa ya shaida wa murya amurka yawan mutanen da suka mutu inda ya ce harin ya faru ne a babban birnin lardin lakshgar inda 'yan sanda ke gwagwarmaya da 'yan kungiyar taliban rahoton farko a wata a sanarwa da ta bada maaikata harkokin cikin gida ta afghanistan ta ce artabin ya yi sanadin mutuwar 'yan sanda goma sha ɗaya ya kuma raunata wasu goma sha ɗayan ma'aikatar ta kara da cewa rundunar sojan ƙasa da ƙasa da amurka ke jagoranta ne suka kai harin bisa bukatar gwamnatin afghanistan da ta nemi taimakon su wajen yakar 'yan ta'addar taliban a gundumar nah nasaj ga dukkan alamu tattaunawar da ake a kan ficewar birtaniya da kungiyar tarayyar turai ta ruguje kwana guda bayan da firaministan birtaniya theresa may ta kammala wa'adin barin na barin mukaminta wanda wannan wata dama ce ko wani alama ce da ke nuna cewa gwamnatin tana cikin rudani jam'iyyar labour party ta birtaniya wadda jeremy carbon yake shugabanta ta miƙa wasiƙa zuwa game cewa tattaunawa ficewar birtaniya da kungiyar tarayyar turai ta yi iya nishan da za ta iya saboda rashin ingancin gwamnatin ta yanzu ta Birtaniya. Manyan jam'iyyun siyasa a Birtaniya sun kwashe makonni suna da kaddama akan tsare-tsaren ficewar daga kungiyar kasashen turai wanda Birtaniya za ta amince da su. A ainihin ranar ficewar na asali ita ce ranar 29 ga watan ga watan maris amma aka sake sauya ranar don a sake ba da dama don tattaunawa zuwa 1 ga watan oktoba. daga ƙarshe jiya juma'a majalisar ɗinkin duniya ta allah wadai da hare da aka kai kan wasu asibitoci a arewa maso yammacin lardin idlib a syria ta kuma yi gargaɗin cewa duk wani harin soji da gwamnatin assad da taimakon rasha zai iya haddasa tashin hankali wato da matsalar jin ƙai tun watan afrilun tashin hankalin ya yi sanadiyar rayukan fararen hula da ta wasu dabbai ya kuma raba mutane 180 daga muhallansu. a cewar wato a cewar shugaban harkokin siyasa na majalisar ɗinkin duniya rosemary der kalo lokacin da yake faɗawa wani taron gaggawa na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya kuka saurara. To madalla har yanzu kuna tare da sashen hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsaka mai wuya amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna. saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da babbar bakuwar mu Habiba Ali. A cikin shirin mu na yau za ku ji karashin hirar da abokin aiki na Baba Yakubu Makeri yayi da ita. A lokacin da ta zo nan birnin Washington DC domin karɓar wata lambar yabo. Ga yadda ta ci gaba da bayani. last year na samu hawan jini saboda wani project din da nake yi kudin ya zo ya zama abin nan ya ruku a wani wuri kaya na hmm. port customs na bani wahala ga bashi ga wancan duk sai daga kawai ina son in je in koma daki in rufe kofa kawai in je in yi bacci in na tashi ban san komai ba <laughs> su samu amnesia amma to daga baya kuma ni da kaina na yi ma kaina faɗa hmm. na ce to me zan iya yi menene karfi na zai iya sai na tunani sai to ba garan kira mutanen nan musu bayani ba na ko kira su ne musu bayani suka ce to ba komai tunda abin da ga abin da ake ciki za a so komai kowane matsala yana da ansa kawai dai wani lokaci in ya zo ne na gaba daya sai ka ga hankalinka ya tashi sai ka rasa yadda zaka yi amma in ka kuma kwantar da hankali zaka iya samun yadda zaka yi kuma ka abin nan to menene kike menene kike tunanin ko kuma ina kike tunanin ki kai a cikin wannan sana'a da kike yi da farko dai da muka aka fara gaskiya ni ba da ma tunanin zan yi wani nisa da wannan aikin kawai gani nake akwai matsala a samu ansa akwai matsala a samu ansa amma yanzu har kama da wannan organization da ake ce mashi vital voices din da suka kawo ni nan hmm. ya sa ma suna samun suna samun wannan karfin gwiwan cewa ba ma nigeria kawai ba zaki iya shiga West Africa in ma kika gama da West Africa zaki iya shiga ma Africa zaki iya zuwa duniya duk gabaki daya abin da kike yi yana da kyau saboda ba wai kina duba kuɗin bane kina duba yaya za a tallafa rayuwa ne kuma abinda da ake bukata huta da shi kenan saboda haka ni ma na fara wannan tunanin ina ganin ok in dai zai yiwu haka to bari mu ga inda za mu kai shi ko kuma nefa za mu ce a baki eh ba na son nefa a <laughs> kila ai saboda dan wannan abun nan da ilimin nan da yake da shi na fasaha eh. kila za ki iya kawo wani canji a gurin to gaskiya ka san harka da gwamnatinmu yi da hmm. sauki gaskiya saboda haka ni da so samu ne ma kasu shiga hanya na amma kasu dame ni kasu kasu bada komai amma kasu rufe min hanya dan ni yawanci experience na samu da gwamnati is more of kaman ana kare min aiki ne eh, mara daɗi ne mara daɗi ne eh, ka gani yana sa aiki na ya koma baya ne to in kun san ba za ku bani komai ni ba ma san ku bani komai kai ku bandi kawai in yi aikin hmm. a ga me zai yi wa mutane tunda ai ba competition muke ba kin san ko galibin mata idan suka yi fice suka kai ga wannan matsayin kin sai karshe ma suna son su faɗa siyasar to ni gaskiya siyasa har yanzu dai siyasa bai baya sha bana sha'awarta gaskiya har yanzu ni kawai <laughs> yawanci ana ce Um, wani kauyen in ka shiga za su ce maka ai wani wani dan siyasan ma ya zo ya yi mana wannan alkawarin amma ga shi bai yi ba ke kawai kin zo nan da wata biyu har an samu wani abin ai mun gode miki kullum muna miki addu'a a masallaci wannan ya ishe ni to me yasa yan siyasan ba sa haɗin gwiwa da ke maimakon ma su yi alkawari ba su cika ba su nemo irin ke kuna irin waɗannan ayyukan saboda ka san mu duk duniya san kanmu na da yawa hmm. <laughs> kowa da kowa san kan shi da yake kowa dai da zai shiga siyasa yanzu dai yawanci zaka ga ai ba saboda mutane yake shiga siyasan ba saboda shi ma abin da zai samu makan shi na iyalin shi to menene shawaran ki ga sauran mata gaskiya ina son gaya ma mata cewa ba abin da kika sa a rai zaki da ba zaki iya yi ba akwai abin da nake ce ma mutane kuma mata da yawa zan ce kaki tunanin ke mace ce ki yi tunanin me za ki iya yi um, mafi muhimmanci ba wai ke mace bace mafi muhimmanci shine wane irin canji za ki iya kawo ma rayuwa mace ne man namiji ne ai ga matan annabi hmm. dukkan su ai ba wanda ba ta yi uh, ok a duba khadija an ga irin rayuwar da ta yi ga aisha ita ma to a yanzu kaga ba duba ana cewa eh an san dai tana matan annabi ne amma an aka kira su an san matan da suke da daraja ne ko ba haka ba wata ke ma za ki iya yi ba sai lallai kin jira ko wani ya bude miki hanya ko wani ya rike miki hannu ko wani ya sa miki a'a ke da kanki kina mace nan ba a hana ki ki canza rayuwa ba kuma za ki iya yi Jama'a masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan hirar a nan kuma za mu dasa aya a shirinmu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin babbar bakuwar tamu Habiba Ali da Baba Yakubu Makeri da ya hirar da ita da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Bazu Muhammad mu da tarayya mu muka san basu kuma mu muka tsaye da shi din takara don mun san halayen shi. Don mun san mutum ne mai adalci, mutum ne mai gaskiya kuma a yau a 'yan siyasar Nijar kap ba wanda zai ce maka ya hi Bazu Muhammad tsaye da gaskiya. Babu. Habila kuke kallon wannan takara ta Bazu Muhammad a bangaren kuna 'yan adawa. Wani batan basira ne ya zo musu yayin da suka tsayar da dan takara babu wani ɗan siyasa wanda yake da rashin horin jini irin nashi shi wanda sun ka tsaida a matsayin dan takara. Jama'a barkan ku da wannan lokaci da sadonmu da ku a sabon shiri ko na tsaka mai wuya? Kana tsammanin ni a wata ƙasa ce aka haife ni kuma na zo ni nan Nijar. Yau kai baka gani minister ne na ƙasa baka gani na deputy ne na ƙasa ba baka san ba da ni inda aka haife ni ba inda na rayu akwai wanda bai sani ba to wannan muryar muhammad bazoum ce mutumin da jam'iyyar pnds tarayya mai mulki a jamhuriyar niger ta tsaida shi a matsayin dan takararta na shugaban kasa a zaɓe mai zuwa wanda kuma ake ta zunɗe-zunɗe cewa wai kuɗin niger ne tan asalinsa amma masu wannan magana cewa suka yi akwai kabiloli wanda ba na niger ne ba to muna so su ta karara su ce wannan kabila ba ta nijar ce ba masu wannan zancen mun san su amma ba su iya su hito karara su ce kabilar laraba ba kabila ce ta nijar ne ba ba su iya masu mini wannan zargin bayan allah ka ce musu lokacin da ni shiga sandika lokacin da ba su ce mini ni na kabila ce karama lokacin da ni na shiga siyasa na yi jam'iyya asirce ina gaba ba su yi wannan maganar ba lokacin da ne gwagwarmaya ne kaso ba su yi wannan maganar ba lokacin da aka zaɓe ni depute na shiga ba su yi wannan zancen ba lokacin da na rike minista na ƙasashen waje an san ne ba su yi wannan zancen ba to da rike matsayi na minista babban minista na tsaron ƙasar nijar na cikin gidan nijar ba su wannan maganan ba yanzu za su yi maganan setrotar sun yi latti yan nijar sun rigaye sun sanni ne ba zancen kabilanci ne ba ni ba na wata kabila ce ba ni dan nijar ne Alhaji Bazu Muhammad kenan a hira ta musamman da ya yi da wakilinmu na can ya mai Suleiman Muni Barma. to yau ne muke fara shirin tsaka mawuya na musamman ka cokan akan wannan siyasa ta zaben nijar mai zuwa idan ka kasa kunne ka je irin rigingimin siyasa da ake kan wannan zaben sai kai zaton watakila a wata mai fita za a yi shi amma gaskiyar abin shine zaben nan ba za a yi shi ba ma sai allah ya kai mu shekara ta da 2021 sai da bazum muhammad a matsayin dan takara ya bude kofa ga 'yan nijar da dama na sayi alkalanci ga kamun ludayi na shi shugaban da ke kanin karaga a yanzu iso muhammadu yayin da suke mai da martani ga takarar shi bazum din gaskiya bazum ya cika fi sabila ya cika dan takarar da ya kamata tarayya ta yi aiki da shi ba mi zaben tumin da rai ba muna roƙo ubangijin allah ya ba mu rai da lahiya 2028 mu yi gida gida mu yi shi kuri'a ya zo ya samu ya election din ya yi ganye eh, 2021 eh, ya yi president na abin gane da la republic di niger wannan kadai muke roƙo ga ubangiji Allah ya babu ra'ayi rai da lahiya aliya rasulaniya in ka lura mutane suna cikin wani yayi na wahala kowa ka gani rishin aiki rishin tsaro rishin kwanciyar hankali amma ka duba ka gani mashugabanninmu da ke da yanzu ba su da wani lissafi cikin kansu yanzu sai dai kawai kansu da iyalinsu da gidajensu aka duba nan difa ko da yaushe kashe-kashe na ake na boko haram wannan shugaba bai saba tashi ya ɗauki kawaye shi difa ba dan ya gani mutanen nan da ake kashewa ko ko iyan nan da su jama'a da ake kashewa ya shiga ciki ko da yaushe shi da rayuwar shi kawai dai ya zamna ya je ga kasashen waje ko ya nemo wani abu na kai shi da iyalin shi tun yanzu da ya kamata mu tashi mu nuna muna da niyya wannan mulki da ake na kama karya mu sauya shi kuma mu nuna wallahi mun gaji da wannan mulki da ake muna na kama karya eh, bazu muhammad ya tashi da kwara dan lokaci lokaci yanzu ba lokacin talakawa bane na da wanda talakawa ana musu mulkin ana musu abin da ake so wanga lokaci ne na talaka sun gaji dole ne mu tashi kuma mu sauya to madalla to yau akalar wannan shiri za ta juya ne zuwa can Nijar kamar yadda muka ce saboda duba wannan kuduri na jam'iyyar PNDS na tsaye da bazum a matsayin dan takararta da kyau wanda kuma a kan sani shi ɗaya wakili namu yusuf abdullahi ya zauna da wakilan jam'iyyun siyasa guda biyu domin a fafata kan wannan batu yusuf zai suma mana da yar shimfiɗa. an zaka jam'in siyasa daban-daban na ci gaba da tsaye da 'yan takararsu a zaben na shugaban ƙasa na shekarar 2021 wanda ke cike da ƙalubale musamman ma idan aka yi la'akari da zaman doya da manja da ake yi tsakanin bangaren da ke mulki da na 'yan adawa a jamhuriyar ta nishar tuni dai bangaren na 'yan adawa ya janye jikinsa ga shirye-shiryen wannan zaben tare da kin bayar da wakilansa a hukumar zabe mai zaman kanta seni muhawara dai kan wannan zaben na shekarar 2021 ta kara zafafa ne tun bayan da jam'iyyar da ke kan mulki pnds tarayya ta tsaida shugabanta basu muhammad da kana ministan cikin gida a matsayin dan takarar jam'iyyar a zaben na shekarar 2021 hakan ya sa bangaren na 'yan adawa ya fitar da wata sanarwa ta neman dan takarar na jam'iyyar pnds tarayya basu muhammad ya bar mukaminsa na ministan cikin gida ganin cewa mukamin na ministan cikin gida shine ke yin ruwa da tsaki a shirye-shiryen zaɓe a jamhuriyar ta nishar to yanzu haka zauren namu na tare da wasu matasa na wasu bangarorin jam'iyyun siyasar ƙasar nishar da farko dai akwai adamu manzo mamba jam'iyyar pnds tarayya da ke milki akwai kuma habila rabi'u mamba jam'iyyar mpn kishin ƙasa da ke bangaren adawa ah, mala adamu manzo da kai zan farawa yanzu dai ta tabbata cewa jam'iyyar pnds tarayya ta tsaida bazum muhammad a matsayin dan takarata bayan babban taro na koli na ranar 31 ga watan jiya a baya dai takarar ta bazu muhammad ta kasance a cikin kila wakala musamman ma idan aka yi la'akari da bayanan da aka yi ta ji na cewa ai akwai sabani tsakanin shi da shugaban kasa isufu muhammadu sannan bazum din ba dan kasar nijar ba ne bugu da ƙari kuma ga maganar eh, takarar tsohon ministan kudin nishar hasumi masa'udu shin adamu ta wace hanya jam'iyyar pnds tarayya ta samu nasarar ɗumke wannan barakar. Shawara ce wadda babban eh, kwamitin koli na jam'iyyar PNDS tarayya ya baiwa rukunai na jam'iyya a cikin ƙasa gabaki ɗaya kuma duka rukunan jam'iyya a cikin ƙasa sun yi tarurruka kuma kun gani a kafofin watsa labarai masu zaman kansu da na gwamnati inda kowace gunduma kowace komin kowace jiha suka yi taro kuma suka ba da goyon bayan suka wannan takarar ta bazu muhammad waccan matsala kuma ina tsammanin yanzu an wuce ta babu babu zancen ta yanzu tunda duka an yi kongire kuma kowa ya halarci kongire an yi tsaye da ɗan takara kuma kowa ya ba shi goyon baya kenan yanzu abin da yake gaban mu mun tunkari shirye-shiryen zaɓe mai zuwa da gurin za mu galaba a wannan zaɓen Allah yarda. Habila kuke kallon wannan takara ta bazu Muhammad a bangaren ku na 'yan adawa. Wani batan basira ne ya zo musu yayin da suka tsayar da ɗan takara mm, wanda suka tsaida wanda a cikin Nijar. Mm-hmm. Babu wani dan siyasa wanda yake da rashin horin jini irin nashi shi wanda sun ka tsaida matsayin ɗan takara. saboda haka mu a wajen mu sai mu ce alhamdulillah ma in dai har za a shinwaɗa zaɓe na gaskiya da adalci a cikin ƙasa wanda 'yan ƙasa ne za su yi zaɓe sannan kuma a hudda kuruwan a kilga a matsayin haƙƙin da doka ta ba su to insha Allah za su ga abin da ke nuna cewa ah, shi ba zum din baya da farin jini ga 'yan ƙasa baya da shi dalilan kuma su ne kamar eh, cikin tsari irin na tayyashi shi a matsayin shi shi din wanda yake ya shiga ta siyasa yau shekara da shekaru da abubuwan da ya aiwatar ga al'umma a cikin riko da aka bashi na wasu muhimman mukamai a cikin ƙasa 'yan ƙasa baki ɗaya suna shaida suna tabbaci akan cewa mutum ne wanda bai cancanta ba a ce ya jagoranci ƙasa misali na harko kaga a cikin mulkin da ake mun sani ba mu manta ba kuma su sun sani ba ƙaƙe ba za mu musu abun da duk aka yi yana nan tarihi yana haɗin shi kuma yana maimaita a lokacin da shugaban ƙasa ne da aka zaɓa alhaji mahmud isu yake iko shi wannan din da suka tsaida a yau a matsayin ɗan takara su yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi dalilin ummal aba isa har ya kai ga matsayin da alhaji mahmud isu ya kasa sauraron kowa a cikin ƙasar nan saboda yayin da talaka ke nuna suna kuka ko suna nuna mika kokensu ga shi shugaban da suka zaɓa waɗanda ke hutuwa su ba da amsa game da koken da al'umma ke yi shine wannan ɗan takarar da suka tsaida ta hanyar ba da amsa da lafuzza da furuta furuci waɗanda ba su cancanta ba waɗanda kuma duk wanda yake cikin matsi da kuka zuwa ga shugaba sannan wanda ke baka amsa bai lissafi ya tauna abin da zai faɗi ya ga abin da ya ga dama da saboda yana ganin cewa ko watakila shi ne wuka shi ne nama na tahiya abin da suke yi na yi ko sai mu ce kenan waɗannan suna cikin alamun da muke cewa yau basira ta ɓace musu yayin da suka tsaida shi a matsayin ɗan takara. Wato abin nufi kamar tsaida shi bazum Muhammad wata dama ce za ku yi amfani da ita ko 'yan adawa wajen samun nasara a zaben na ba mu kaɗai ba ba mu kaɗai ba 'yan adawa alhaji isu ina tunatar da kai 'yan ƙasa ga baki ɗaya na Nijar suka samu kansu cikin wani hali na kunci na rayuwa a tsawon mulkin da aka yi ana yi na wannan jamhuriya ta bakwai wanda yau tsayar da shi wanda suka tsaida a matsayin dan takara wanda na ce maka hatta da lafuza bai san ya zai tauna ya haɗe su ba sai mu ce 'yan ƙasa ne ga baki ɗaya da ƙasar Nijar ya kamata amma san barka kasancewar komi ya kusa zuwa ƙarshe ba yanda za a yi zancen nasara ka bar shi ba yanda za a yi a yi nasara ta hanyar mulkin da aka yi ma mutane da kuma abubuwan da aka aikata ma mutane a ƙas babu ɗaya na kirki a cikinsu saboda haka zancen nasara babu shi adam manzo yan adawa na ganin kun tabka babban kuskure da kuka tsayar da bazum muhammad a matsayin dan takara a wannan zaben dan takararmu tun da aka fara dimokuraɗiyya a ƙasar na alhaji isu muhammadu kuma don mun san wani ne isu muhammadu muka da shi ɗan takara duk zaɓuɓɓukan da aka yi har allah ya sa ya yi nasara a zaɓe ya zama shugaban ƙasar nijar kuma 'yan ƙasar nijar sun ga ayyukan da ya yi a wa'adin nan biyu na mulkin da suka bashi ina tsammanin a cikin ƙasar nan in za a kimanta in za a kimanta da duk shugabannin da suka yi shuɗi a ƙasar nan ban da wa'anda jamhuriya ta farko wa'anda su ne suka kawo Nijar su ne suka kawo jamhuriyar Nijar ina tsammanin babu wanda za a ce ya yi aiki kamar yadda gwamnatin isu muhammadu ta yi aiki a ƙasar amma a yau habila ya ce ba mu yi mulkin da muka yi wa'adin wa'adi biyu na shugaban ƙasa iso Muhammadu ba yi aikin komi ba babu abin da aka yi 'yan ƙasa suna saurari. To a gaishe kuma malamai. To duk wannan faso man taɓa batutuwan da ke tafi ne masu yawa kan wannan zaɓe wanda kuma suna kan hanya wanda za su hada da dubin kamun ludin mulki ta kan tafi yan din na wadudi har guda biyu da ta yi. Ko ya canje Nijar da mutanenta? kuma ina gaskiyar zargin cewa bazan ya cika sauran hasala da kuma rashin haƙuri duk wannan suna cikin shirin makon gobe mai zuwa 'yan allah ya kamu don haka muna fata za ku kasance tare da mu zai bari mu gode wa su bakin namu wato adamu manzo da kuma habila rabiu da kuma musamman shi yusuf abdullahi da jagorancin muhawara din haɗe da suleiman muni barma da ya mana hira da shi don takara din a madadin su duka aliyu mustapha sakwatin ne a sashen wasan murya amurka a washington dc a huta lafiya madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku je mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari auna ce ke cewa a wani lafiya Salamu alaika Rasulillah. so shi to ai kawai ya so annabi. Duk wanda ke son Allah ya